yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce wadda ta daidai da sha takwas ga watan rabi'i nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da daidai da uku ga watan mac shekara ta dubu biyu da goma to haka aka rubuta uku ga watan april shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na tara daga cikin jeren jiyar karatuttukan littafi da kuma ainihin sharhi da muke wa alfatuwal hamawiyyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyat al harrani allah maɗaukacin sarki ya gafarta miji idan jama'a ba su manta ba dama wannan littafi yana sharhin ayoyi ne da ainihin wato hadisai ingantattu waɗanda suka zo dangane da bayani akan siffofin allah maɗaukacin sarki wanda dama asali abin da tambayar ta nema kenan ibnu taymiya yayi amma saboda gargadar da wannan matsala take ciki dole ibnu taymiya ya bukatu zuwa ga gangare da wasu maganganu na ainihin wato jahamawa da mu'attila da makamantansu domin yi musu raddi har ya rinka taɓo ulama'ul kalam da makamantansu a inda muka kwana inda ibnu taymiya yake magana akan cewa waɗannan masu ilmin kalam sun je sun aro ƙa'idoji daga ainihin wato malamai na ainihin wato hindawa waɗanda suke bin addini na ainihin wato budaizim da kuma ainihin aƙidoji waɗanda suke da alaƙa da al'amarin da ya shafi ainihin wato a falasifa da yahudawa da makamantansu wai sai suka zo suka fake da cewa ta hanyar haka ne za su bayyana ainihin wato shari'ar musulunci kuma su kare ta. to wannan yana da matukar ainihin wato hadari kwarai da gaske sai mala yake cewa la in kana ma yaquluhu haula al mutakallifuna al mutakallimuna idan har abin da waɗannan waɗanda suka tirsasa kansu domin su kallafa wa kansu abin da Allah bai kallafa musu ba al mutakallimuna waɗanda ainihin wato suke hujja ta hanyar ilmul kalam abin da suke cewa huwa na itiqadul wajib idan irin wannan aƙidar da suke faɗi ita ce aƙidar da take wajiba wato idan cewa kaɗai za a yi imani da Allah ne da siffofin Allah ta hanyar ainihin wato abin da hankali ya hukunta ba abin da nafsi ya ce ba idan abin da suke faɗi ɗin nan shine wajibi wa hum ma'a zalika uhilu fi ma'rifatihi ala mujarradi uqulihim tare da haka fa su su da suke bayarwa suna bayarwa ne zuwa ga ainihin wato tsantsar hankalinsu wato abin da muke so ku gane wannan littafin yana daga cikin ainihin matsalolin da za ka bi wajen fahimtar shi ibn taymiya yana bi yana cuɗa ƙa'idoji ne na salaf yana ainihin ɗibo kuma maganganun mutakallimu ne yana gurzar juna da su ina fata an gane abin da su mutakallimu na suke cewa shine za a san Allah da annabi ne kaɗai da siffofi da darajojin Allah ta hanyar hankali tsantsar hankali duk abin da suka faɗi in ka taɓa su sai su maka ihala shi ne yake magana a kan uhilu sai su maka ihala sai su maka hujja da zallan tunanin hankalinsu to in yadda suke faɗi ɗin nan hanya ce wadda ita ce kaɗai wajiba yadda kaɗai za a bi a san Allah da ita وأن يدفعوا وأن Kiyasi بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو haka kuma su tunkuɗe abin da ƙur'ani da sunna suka ainihin wato yi nuni zuwa gare shi a nassance nassi ko kuma abin da yake zahiri ne ta hanyar ƙiyasin hankalinsu barin tsaya mana bayanin wannan wurin abin da mala yake cewa idan ya kasance wato ana sanin Allah ne ta hanyar hankali to babu bukata zuwa ga ƙur'ani da hadisi kenan kun fahimci maganar sannan kuma abin da da hadisi suka faɗi na siffofin Allah idan ya zama za a yi amfani da ƙwaƙwalwa, eh a tura wannan abu da ya zo cikin ƙur'ani da hadisi to ya zama ma zuwan ƙur'ani da hadisi madadin ya zama alheri sai ya zama sharri kenan